أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبه الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصف للأمة حتى أتاه اليقين اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da ya daidai da 25 ga watan biyar shekara da goma sha 2018 a wannan masallaci masjidul imam bukhari a wannan layi na shehu abdullahi fodiyar Allah ya ji kansa a wannan ƙarƙashin gada ta alu a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu Allah ka ji kan shehu Allah ka yi masa rahama inda muke gabatar da karatu na tafsirin alkur'ani akwai tambaya guda biyu da za mu amsa daga ɓangaren 'yan uwa mata tambaya ta farko ta rubutu ne akan cewa za ta iya zama a cikin filin masallaci domin ta saurari wato karantarwa da ake yi ko wa'azi to sai ban gane filin masallaci ba idan tana nufin bayan masallaci ne irin nan inda mata suke zama ta shi wannan alal itlaq ya halatta inda dama malamai suke sabani shine cikin masallacin da zaman amsa fatawa da take da alaka da wannan cewa matsala ce akwai saɓani tsakanin malamai domin wasu mace idan tana al'ada sun ba ta hukuncin wato na mutumin da yake da janaba ne da haka ƙarƙashin wannan ne suka yi saɓani wasu na ganin cewa ya halatta wasu na ganin cewa bai halatta ba amma dai kamar yadda muka yi bayani ɗazu galibin malamai sun taba akan cewa inda mace ba wucewa za ta yi bata cikin masallaci bai halatta ta zo cikin masallacin ka zauna ba idan akwai wuri da ake karantar da addini ne to sai ya kokari a sa sautin da zai dinga ainihin wato kai musu wannan shine wasu kuma sun ci ya halatta kiyasi da wato mutumin da yake da janaba in namiji ne matashi ne saurayi in yayi mafarki ya zamanto bai da inda zai zauna sai masallacin ya halatta ya ci gaba da zama a masallacin ko bai halatta ba duk wannan na daga cikin dalilan da ya kawo sabanin sannan tambaya ta biyu ta yi maganan cewa idan ana sallar tarawi limami yana karatun fatiha ya hukuncin ci gaba da bin sa a karatu idan liman yana karatu a bayyane sawa'un fatiha yake karanta ko me yake karantawa to a wannan lokacin dukkan mamu ya lizumce su ne su saurari liman saboda Allah ya ce wa ƙuri quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu saboda haka in dai liman yana karatu a bayyane kar ya zo yana karatu kuma wasu mutane na bin su sautinsu yana fitowa a cikin karatu wannan zai iya haifar da ta shiwishi. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace jiya mun tsaya a aya ta da ainihin wato shida yau za mu tashi saba'in da bakwai. aina mata takunu akramaka Allah bismillah a'udhu billahi kasance yudrikumul mautu mutuwa sai ta riske ku walau kuntum koda kun kasance fi burujin mushayyada a cikin gine-gine wa'inda suke maɗaukaka ne wa in tasibuhum hasanatun idan abu mai kyau ya same su ya kulu za su ce hadhihi min indillahi wannan daga wajen Allah ne wa in tasibuhum sayyi'atun idan abu mummuna ya same su ya kulu sai su kalli annabi Muhammad sai su ce hadihi min indik wannan daga gurinka ne kai ka janyo wannan bala'i Allah ya ce kulka ce masu kullum min indillahi kowannensu daga wajen Allah yake fama li haula ilqaw me ya samu wa'annan mutanen la yakaduna yafqahuna hadisa ba sa ma kusa da yadda za a yi su fahimci maganan Allah subhanahu wata'ala da haka wannan ayar ta aina ma ta kunu mun san jiya cewa mun yi bayani akan mutanen da a farko za su yi ta neman Allah ya kawo bala'i Allah ya kawo ayyaki to daga baya abinda suke so a wajabta musu a lokaci yayi aka wajabta to tunda daga baya abubuwa na rayuwar duniya ya tabbata a hannunsu sai to kowa yana ja baya suna cewa dan mai Allah ya wajabta yaki yanzu ai da an dan ta zuwa wani lokaci bayan Allah ya ce ai musu shela a faɗa musu cewa wannan duniyar wato jin daɗinta ɗan kaɗan ne lahira ita ce mafi alheri amma ba za ta zama mafi alheri ba sai ga wanda ya ji tsoron Allah kuma babu yadda za a yi kai aikin alheri ko da misalin ƙwallon dabino ne Allah maɗaukakin sarki ya zalunci mutum ba zai haka ba to shi ne ya ce a faɗa musu tun da yanzu tsoron mutuwa suke ji ya sa suke ja baya to aina ma ta kuno duk inda kuke yudrikumul mautu sai mutuwa ta titsiye mutum ta ritsa shi sai ta ɗauko shi da haka sai zamanto aina ma wato ismu shartin ne wato sannan bayan kasancewarsa suna ne na sharaɗi ismu shartin ne ta fi fi'ilai ne mudari'ai ne sannan wa huwa zarfa makanin mabnin alalfatsi sannan bayan kasancewarsa mabnin alal fati ne wato muta'alliqun bi mahzufin khabarun muqaddam na takunu domin fi'ilin kana da kuma akhawatu kana mun san suna samun suna da kabari shi yasa muke cewa kana Allahu gafuran rahima kana sai zama shine fi'ilun madin naqis lafzul jalala shine ismu inna gafuran sai zamanto shine khabaru kana to wani lokaci kuma akwai sanda kana takan zo ba a babi na naƙisa ba ce takan zo a matsayin tama ce to shi yasa idan mun ɗauki cewa kana a nan gurin tama ce tana da suna da kabari da haka zai zamanto aina ɗin wato ismu shardin ne sannan jazim ta jizimu fi'ilai ne wa huwa zarfu makanin mabniun ala wato fi mahalli nasbin zarfu makanin wato sannan kasancewarsa zarfa makanin ne muqaddam yana da ta'alluƙi da khabaru kana da aka shafe dan haka sai zamanto yudrikumul takunu fi'lun ne mudari'un majzumun wato bi ainama ita kuma maɗin za'ida ce domin ko babu ita in aka kawo aina to tana yin jasama ga fi'ili mudari'i guda biyu ɗaya ya zamanto shine aiki na sharaɗi. sannan na biyun da zai zo sai zamanto shine jawabi da kuma sakamako na sharaɗi din da haka kunu fi'lun ne mudari'un majzumun bi aina wa alamatu jazmihi hasfin nuni Walwawu shine fi mahalli rafa'in ismu kana Tun da dama mun ce aina ɗin a farko akwai khabarinta da take da alaka da shi da ya zamanto a ne in ko mun dauka cewa kana tamma ce to aina ma ta kunu takunu ɗin din bamu da iskali domin anan gurin tamma ce ba kuma ainihin wato ba ce. da haka sai ya zamanto aina yana daga cikin adawatul jazmi muna da adawatul jazmi kayan aiki da suke zuwa su safi ile dari'i ya samu sukun wajen kusan guda goma sha ainihin wato takwas akwai lamma sannan akwai alam wa lamma wa lamul amri wa du'a wala annahiya wa du'a wa in wa mahama wa izma wa ayyu wa mata wa aina wa aina wa anna wa hay wa wa anna wa haythuma wa kayfama wa dhafi wannan sune sannan al'adawatu kayan aiki allati tadzumu ne wanda suke zuwa su yi jazama su sa fi'ili mudari guda biyu ya samu sukun guda goma sha biyu ne akwai in wa izma nan harafi ne wa ma wa mahama wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa ma wa kaifama wa ayi wa jami'u ha asma'u wa'annan dukkan su wato sunaye ne wa'anda suke zuwa da aka sai ya maɗin da take ciki za'ida ce ko babu ita aka ce aina to ya riga ya tabbata yana daga cikin adawatu wato kayan aiki na ainihin wato sharaɗi ɗin don haka Allah ya kawo irin wannan guda hudu ne kaɗai a cikin ƙur'ani a kawo aina sannan a kawo ma a ƙara da ita zan ta zamanto za'ida wannan ya faɗa shi a can farko ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib أينما تولوا فسمى وجه الله إن الله واسع عليم sannan sai nan wajen da ya ce aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada sannan sai can da ya ce wa daraballahu matsalar rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maulahu aina ma wajehu la ya'ti bi khair sai ya ce aina ma wajehu duk inda ya fuskantar da shi sannan sai inda Allah ya faɗa ya ce mal'uni na aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila nan ne kadai a ƙur'ani inda Allah ke kawo aina sannan a kawo ma a ƙara dan ta zamanto ainihin wato za'ida akan wannan malamai sun kawo cewa sababin saukar wannan ayar annal na qalu fi haqqi shuhada uhud munafikai sun fada a haƙƙin shahidan uhudu laukanu inda na matu wa makutilu bayan da aka je aka samu jarraba a yakin uhudu suka kallo inda suka mutu suka ce ka gani da ba su je ba wallahi da bala'in nan bai amka musu ba ka san munafiki Allah ka raba mu da munafunci mun riga mun san waƙi da ta faru a uhudu jarraba wadda aka samu mutum saba'in suka mutu cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah ya ce musu wa tilkal ayyamu ha kwanakin duniya na ma haka Allah ke juya ta tsakanin mutane yawman laka wa yawman alayka ne yau in kai nasara gobe kuma zaka iya samun akasin haka sai suka ce to ka gani da a ce suna nan da ba mu samu matsala ba Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ya ayyuhan lazina, amanu ya ku wanda kuke da imani sai ce la ta kunu kallazi na kafaru kakku zaman zamanto kaman waɗanda suke kafirai wa ƙalu da ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu inda na mamatu za su faɗa ma in sun kafirai idan sun fita wani abu dan yada addinin Allah ko yawo a doran ƙasa ko an fita yaƙi sai su ci aida kuna wajen mu da ba ku mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe ku ba liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim sai yace masu wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir shi yasa Allah ya ce wa su masu imanin wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un to da suka faɗi wannan magana tunda sun ce inda suna nan aida ba su mutu ba ko sai Allah ya ce to a faɗa musu ba dai sun ƙi fita ba su je su yi aikin addini har suna ganin cewa wanda ma ya fita dalilin da ya sa ya samu matsala don ya fita ne Allah ya ce to aina ma ta kunu duk inda kuke jawabi na aina ma shine kumul mautu mutuwa sai ta zo ta titsiye mutum ta ɗauke shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala duk inda kake kakka ba kanka wahala ali bin abi talib ya ce lidulil maut an haife ku ne kawai dan ku mutu ko kuwa garan da ka zo duniya ka yadda kuma mutuwa lazima ce akan ka kuma kakka ɗauka cewa gaba-gaba akan harkar addini zai sa Allah ya rage maka kwanaki kakka ɗauka cewa kuma yin baya-baya zai sa Allah ya kare maka kwanaki ba zai taɓa yiwa ba Allah maɗaukakin sarki a gurare da dama a ƙur'ani ya ambaci kalman al-mautu waje ya kai hudu, inda ya fara da shi a cikin suratul baqara aw ka sayyibin min as-sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut inda ya kare wancin shine guri na daya waje na 34 shine allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waje 34 to shi yasa akwai ayoyin da tuni sun riga sun kashe kowa ma Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ga kullu sannan kuma ga nakira ka je ka tambayi ɗaliban usulul fiqi in aka samu nakira kullu ta bigi nakira ai an riga an gama ai Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rudu ne kawai sannan yace wa huwal qahir fawqa ibadihi wa yursal alaykum hafaza hatta idza jaa ahaduhumul maut idan mutuwa ta zo madayan ku Allah yace tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun mala'ikun mu za su dauke ka kuma ba za su yi sakaci ba ba maganar sakaci Allah ya sa mala'ika aiki ai sakaci ai bai yi wa ai sannan Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak Allah zai ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wannan magana ce kai kake magana a fada yanzu wacce ba ta da wani amfani sannan Allah ya ƙara cewa ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun sai yace kullu nafsin da'iqatul maut thumma ilaina turja'un sannan yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum sun ila rabbikum turja'un mala'ikan mutuwa shi aka wakilta ya karbi rayukan ku sannan kowa da kuma wajen Allah madaukakin sarki zai koma Allah ya ƙara cakulman zallari man dalladhi qul lan yanfa'akum al-firaru kace gudu ba yadda za a yi amfanar da ku in farautan min al in kun gudu daga mutuwa awal qad wa idan la tumatta'una illa qalila wal man dal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahama wa la yajiduna lahum min waliyan wala nasira sannan Allah yace wa ja'a sakaratul maut bil haqq mutuwa yana zuwa da ma'ai na gaskiya zalika ma kunta minhu tahid wannan shine da kowa yake wa gudu inji Allah subhanahu Ta'ala. da haka malamai suka ce wa za a sakaratul mawuti bil haq wal haq annaka tara inda mawtika malaikatul rahama aw malaikatul azab gaskiya ran da zaka mutu ko dai ka ga malaikun rahama ko ka ga malaikun azaba waja saka sakaratul mawt bil haqq wal haqq an yakuna qabraka rawlatan min riyadil jannati aw hufratan min hufaril nira shine ko dai kabarin ka ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ko wuta Allah ya ce zalika ma kunta minhu tahi wannan shine abin da kowa yake gudu da ka ji yunwa ka ruga da gudu kana neman abinci me yasa da ka ji baka da lafiya ka ruga da gudu ka tafi ina asibiti me yasa gudun mutuwa ne zalika ma kunta minhu tahi wannan shine abin da kowa yake maguduwa kuma sai ka gama gudu Allah ya ce kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum da aka gama gudu kuma za ya kici sai an hade wallahi eh sai an hade shi yasa Allah ya ce kalla idza balagati taraqi wa qila man in mutuwa ta zo mutun kiran kiran haka za a ce waye mai magani a ce a ko wani Saudi Germany akwai wani wane ne ai su ne kwararru a can a dauka a can da gudu a tafi shika a tafi ina ne amma wa zanna annahu firaq shi wanda ake dawainiyar da shi shi ya tabbatar wallahi sai ya bar duniya a ranar shi yasa wani malami yace inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana lil mar'i fi ayyam ta'khiru likita yana da maganin da zai baka yi maka amfani idan kana da rago kwanaki a duniya hatta idza mantahat ayyamul hilatuhu idan kwanakin ka za ka cirantu ka bar duniyar harar tabibu shi ma likitan sai ya rudi wa kanatul aqaqir duk wata lura da zai amfani da ita sai ta yaudare shi ba za ta yi ba sannan wani malamin ya ƙara cewa inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin ata likita da likitancin shi ba zai iya tunkuɗe maka abinda Allah ke kaddara wa dan adam na mutuwa ba idan ya riga ya zo ya ce malin tabibi ya mutu bidda illazi ƙadka na yi guri gaira rahofi mamada shi ma likitan mai yasa yake mutuwa duk da maganin da yake ba mutane sai ya ce matal mudawa wal mudawi wallazi labar dawa wa ba a huwa manishtara da mai maganin da wanda ya kirkiro maganin da wanda za a tura siyo maganin da mai sai da maganin da wanda za a siyo da maganin saboda shi babu wanda ba zai mutu ba wallahi shi yasa Allah ya ce aina ma takunu al maut duk inda kuke to sai mutuwa ta zo ta tsiye mutum in ji Allah subhanahu wata'ala wannan shine to dan haka Allah ya ƙara faɗa yake cewa nahnu qaddarna al maut wa ma nahnu bimasbuqin mu ne muka riga muka kaddara muku mutuwa ba yadda za a yi kuma ku guje mana ba zai taɓa yiwa ma don haka ba mutuwa ba ce ya kamata ta dame ka inda ka riga ka zo duniya ka yadda ko da yaushe za ta zo amma babban abin da ya kamata ya fi damun ka za a mutu da imani da aiki mai kyau ko ba za a mutu ba nan ne inda rigimar take nan ne inda matsalar take nan ne inda musibar take ka dai san yanzu ka shigo duniya ga ka kuma fita cikinta ya zama dole to ya za a fita daga ciki za a fita da imani da aiki mai kyau ko ba za a fita ba to wannan kuma ba shi da amsa su ya faru dan so da yawa za ka iya ganin mutum a hanya mai kyau ƙarshen kuma ya lalace so da yawa za ka iya ganin mutum farkon bai da kyau amma ƙarshen ya yi mai ya kyau wannan ba shi da amsa sai idan ya ainihin wato sai idan ya riga ya faru Allah ka ji kan shehu abdullahi gwandu akwai ɗaya daga cikin malaman da suke tare da su wani malam mustapha da ya ba su gudunmawa lokacin da malam mustapha nan ya rasu sheku abdullahi ya rubuta waƙa ta ta'aziyya da jan hankali da kashedi a kan duniya ya aika yana faɗa yana cewa anar iwa uka id ara daru bifi min annaha gaddaru sheku abdullahi yana cewa anar iwa uka lokaci yayi da ya kamata ka dawo zuwa ga Allah id araka daru lokacin da wannan gidan na duniya take nuna maka bi fi'aliha da yawan aikin da take min annaha gaddaru cewa ita mai yawan yaudara ce mai yawan tadda alƙawari ce yace darun ya mutu biha habibuka la taru farhan bidarik sabuha akdaru gidan da kana ji kana kallon babban masoyinka yau a dauki wancan gobe a ɗauke wancan ji a ɗauke wancan ya ce to kada ka nemi farin ciki na dindindin a wannan gidan ya ce wale saufa tamdi mislahun wata zuƙa ma kada za ka hul a kayaruwar ashiraru yake faɗa na haka yake ta faɗar matsaloli da waye da waye da waye ya ce wannan ba shi ba ne farko akan malam mustapha kafin shi mutuwa ta mamaye bayan allah ta yi gaba da su sai aka sai ce wala sawfa tamdi mislahum wa tazuqa ma qad zaqahu akhyar wal ashrar yace kai ba sai ka ɗanɗana irin abin da bayan Allah suka dandana mutanen kirki da aka san mutanen kirki wajen komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine da aka karkata yawa da kanka hankali yanzu in Allah ya kaddara abu zai faru sai dai in ya faru fa a dinga cewa to ai lokacin da zai bi nan da ya sani san a kenan sai da a ce to ai lokacin da mai motar nan ya taso da gudu da a ce ya shiga nan to ai da matsalar ba ta faru ba oho shi Allah ya riga ya tsara abu ba zai fasa abin da zai ba shi yasa mu ga cikin wayannan ayoyin guda uku da na kawo akwai maganan cewa wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa yursalu alaykum hafaza hatta idza jaa ahaduhum al-maut tawaffatu rusuluna sannan da qul kun malakul maut lazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un nan Allah ya nuna mala'ikan mutuwa shi ke ɗaukar rai sannan nan ya nuna akwai tawaga ta mala'iku sannan a can Allah ya faɗi cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha sai malamai suka ce nan Allah ya ce shi yake ɗauko rai ne dan babu wata rai da za a ɗaukota ta a duniya sai da izinin Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala yanzu kana nan wajen duk wanda kaga an zo mala'ika yayi gaba da shi to Allah ne ya turo amma mala'ikan a kankin kanshi shi yanzu kawai ya ce aiwa na saboda ya bata ma Allah da baraji a dauko shi ba zai haka ba sai ya jira umarnin Allah subhanahu wataala sannan zai sannan shi malakul maut Allah ya faɗa haka ne saboda shi shi ne shugaba in za a yi tafiya sannan idan ya tashi su ya ɗibi tawaga ta mala'iku sannan ake tafiyar. Allah ya ƙalubalanci duniya tun da annabi ya fara da'awa yau sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu babu mahalukin da ya iya amsa wannan ƙalubalen ba mu sani ba ko daga yanzu zuwa ƙarshen duniya za a samu Allah ya ce falaula idza balagatul hulqum me yasa lokacin da rai ta zo kiran mai? wa antum hina idin tanzuru alhali lokacin kuna kallo akwai sanda idan babanka wanka aninka matarka ba su da lafiya kai da kanka idan ka kalli mutum ya kai wani mataki kai da kanka kana cire tsammanin cewa kai wannan fa ciwon da wahalawa ne ya tashi Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da muka turo su ɗauki ranke, sai da ku ba za ku gani ba ne falaula in kuntum gaira madinin in kuna ganin cewa idan kun mutu ba za a yi muku sakamako ba sai Allah ya ce jihuna ha sandaran za ta fita ku dawo da ita in kuntum sadiqina in kun isa idan akwai wanda ya isa ran da babansa zai mutu ko wansa ko ɗansa ko wani nashi sanda za a zare ran shi kuma ya dawo da nan ya ce ba za ta fita ba wannan kalubale Allah ya yi ma duniya sama da shekara 1500 babu kuma wanda ya isa ya amsa wannan ainihin wato kalubale din Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wani bawan Allah ya kwanta ya mafarki da ya kwanta ya mafarki yana cikin bacci a mafarkin yana tafiya a daji a dajin kawai ga duhu bai cika ganin gaban shi ba sai an yi walƙiya kuma ana ruwa yana cikin tafiya a cikin irin wannan yanayin dajin da yake da duhu bai cika ganin gaban shi ba sai an yi walƙiya shikenan kawai sai zaki ya biyo shi da gudu da zaki ya biyo shi da gudu yana gudu yana gudu yana gudu kawai sai ya samu wata rijiya sai ya fada da ya fada cikin rijiyan ya yi su kafin ya tafi ƙasa sai ya samu wata jijiyar bishiya ta koro sun haka sai ya makale a kanta da ya makale a kan igiyar yana ɗago kan shi sai ga zakin da ya biyo shiga shi a bakin rijiyar ya leƙa haka sai ya ga wani shirgegen maciji yana jirin ya faɗo igiyar da ya makale a kai yana dubawa daman shi da hagun shi sai ga nan ga wani bera fari nan ga wani bera banki sun zo sun fara ga igiyar ya yi dogon matsi ta ɗinki ya ƙyale su su cinye igiyar sai ya ji wani ruwa ya ɗan fara fitowa ta gefen shi sai ya ɗan fara lansa sai ya ji akwai zaki shi kenan sai ya manta sama ga zaki na jiran shi igiyar da yake kai za ta ɗinke ko da yaushe ƙasa ga wani buƙatan maciji zai faɗo sai ya farka a firgice yana gumi sai je samu wani malam ya ce don Allah ya taimaka ya basa ramin mulkin nan wallah ya shiga bala'i wannan bala'i haka ya yi mafarki ya farka saboda bala'i shi kan ya san yana farka ya ga yana gumi da ya ba shi labari sai ce masa kaga abinda kaga ya biyo ka kayi gudu kayi gudu ka kasa kucewa kana gama gudu ka fada rijiya ka dago ka ganshi ya ce ka san kome Allah ya kamanta maka da shi a wannan mafarkin ya ce masa a ya ce to mutuwar da Allah ya faɗa ya ce ƙul innal motar ladi tafi runa min hufa inna hun mulaƙi ku za ka gama gudunka za ka gama gudunka to za ku ci karo da ita yanzu can kwanaki sanda rikicin ibola ya taso ba mu sani mana ku an yi wannan rigimar ibola da aka dinga gata nan ta kawo nan gata nan ta kawo nan eh aka ce a sha gishiri a wanka da gishiri ban sani ba kwan sha gishirin wani mai sai da gishiri ya faɗa wani a kaduna ya ce ya rantse da allah tun da yake a rayuwar shi bai taɓa cinikin gishiri mai irin da lokaci ya ce wallahi dan da daddare aka sa shi ya buɗe su tan kafin gari ya waye an siya duk gishirin da ke stan gaba kida saboda an ce ga ebola nan ta kawo nan gatanan nan gata nan yadda ka zafa mutum ba haka ake wai gatanan nan gatanan nan nan duk maganar cewa a sha gishiri a wanka da shi mai ake a gudu mutuwa to garin kuma guji mata wasu suna da hawan jini suka ne suka sha gishiri <laughs> wannan ya yi kuma sababin ya yi sababin tafiyar mutane da yawa wannan shi ne aina ma takunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujin mushayyada ce masa wannan igiyar da kaga ka makale kai kaga ɗaya bakin bera nan ɗaya fari a nan, ya ce masa to wannan shi abin abinda igiyar da kake kai shi ne ajalinka ya ce ɗaya bakin bera da ka gani a nan ɗaya fari ya ce sune ne allailu wannan haru ba shi ba ne? yanzu da ka kwana ka tashi ka kara kusa da kabari da zarar shekara ta yi to yanzu an bantar wani abu cikin kuma abubuwanka ya ce masa wannan abin da ke jira ka faɗo wanda ka gan shi ya yi kama da maciyi ya ce to aikinka da za ka je ka fara tarwa mara kyautun daga kabari wannan shi ne to don haka mutum ya iya ƙoƙarinsa gurin kama aikin addini kakka ɗauka cewa wai yin gaba-gaba wajen aikin addini shi ke sa a mutu ba haka ba ne kakka ɗauka baya-baya shi ke sa a yi tsawon rai ba haka ba ne kakka ɗauki haka shi sa Allah ya ce masa to tun da haka ne a faɗa musu aina ma ta kunu idrikumul mautu duk inda kuke to mutuwa sai ta ci mutum sai ta ɗauke shi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau wannan shi ne. walau kuntum fi burujin mushayyada ko da mutane sun kasance suna cikin gine-gine waɗanda suke ainihin wato dogaye Allah ka ji kan malam Ali na mangi da yake cewa 'yan uwa kuma bar sakewa dogo girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan dadewa ga zato ba za shi lahira ba ya ya makai mugun hasara ya bu mummunar dabara ya bace da rashin basira sai shi zo da dubun lalura ya faɗa ba za su karɓuwa ba ya ce saboda akwai mai tike masa hanzarinsa yanzu ana cewa mutane su zo aikin addini su ba da lokutansu kowa sai ce kwamitimen ya mai yawa to ka bari ran da mutuwa ta zo ka faɗa mata ka ce wallahi duk kwamitimen ɗin garin nan naka ne ka gani ya ce ta katse rikinsa. daga sanda ka taso zuwa yanzu min ɗinka tsarin ka nawa mutuwa ta ɗauka ta yi gaba da su ya ce jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa ta bari bai zauna duniya ba ya ce wasu ko da ƙuruciyarsu wasu ko a kira uwarsu tun tana tsamma ta bar su wasu ko naƙuda ta bar ta su awa ba su zauna duniya ba ya ce tun kana yaro a tsamma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma ya ce baka shaida ta kana zuwa ba da haka ya faɗa wata maganar yake cewa ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta barfan ko mara kwabo ba ba ruwan tawai ba ka da kozi shi a kai ta zama da talauci a gani ya ce in ta zo ba tsaitsayawa ta fi komai tsoratarwa ko da ƙoshi ko da yunwa ba a san ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba wa ta rage ba wanda ta rage da haka ya faɗa ya ta jan hankali a kan irin matsalolin Allah ta'ala ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau don haka Allah ya kawo mutuwa ne don awa mutane wa'azi da ita shi yasa ya kira ta ya ce mata al-yaqinu wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al kyau. malam mai ashir ya yana a ya kafin wal maut bil a hamma kamar afi fi mari'ika yamra'u أتد لم تعمل بما كنت تقرأ أتدت بك الأيام والنفس تهرأ فأنك من خدم المنون مفرق سيكيت وألا ترأوي قبل الفوات للاهب أتنسى بأن الموت أبدأ صاحب إذا جاء كل الخلق ليس بلاهب فكن هدرا إن النوائب تفجو إذا كسر الأرعاد فيك الروائد أن انت ولن تنفعك بعد موائد asiran limatal talqa wa tarfuka jahidu amma laka min faqdil ahibbati wa'idu wala farqa illa anna sayraka rashin yan uwa da abokan arziki da masoya bai ishe ka ya gane cewa gane cewa ba kai ma wata rana akwai inda zaka koma Allah ya sa mu dace Allah ya ce walau kuntum da kun kasance fi burujin a cikin gidaje mushayyada malamai sun ce idan an ce wal fi kalamil arab hiyar qusur wal su sune fadidduka na mulki da kuma ganuwa wa asluha lokaci lugati shine az-zuhur shine bayyana yuqalu akan ce tabarrajatil mar'atu idza daharat mahasinaha idza daharat mahasinaha idan mace ta bayyana abin da ke jikinta na kyau sai a ce tayi tabarruji Allah ya ce wal min minan nisa'i allati la yarduna nikahan falaysa alayhinna junahun an yad'ana thiyabahunna غير متبرجات بزينة daga nan ne wato buruj asalin shi ne bayyana shi idan mace ta yi tabarruji sai a ce masa ainihin wato ta bayyana Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula da haka wannan shine sannan wal mushayyadatu shine al marfu'a al mutawwala abin da yake da ainihin wato tsawo kusan mai iko ne ya tashi nashi iko dole kowa kuma ya jira yanzu ko kuwa idan mai tashi ya tashi nasa ikon ba sai dai kowa ya saurara ba dole sai dai kowa ya saurara wannan shine qatada yana cewa ma'anahu shine fi kusurin muhassara wato gan fadoti na mulki waɗanda suke ainihin wato masu kariya ikrama ce mujassama wasu wasayyid ne. aljissu abinda aka yi shi aka daga shi da ainihin wato daki Allah ya ce fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala qurusha wa fi'lin mu'aqqaratin wa qasrin mashi sannan ana cewa annaha burujun fis sama'i wasu wasu matakai ne a sama wanda ita ce maganar rabi bin anas da sauri da siddi suka ce hiya qusurun birin fis sama'i mabniya wato wasu fadoji ne na mulki wanda aka gina su a sama ya tabbata a cikin littafin ahkamul qur'an na alqadi muhammad bin abdullahi abubakar ibn al-arabi al-ishbili al-maliki wanda ya rasu hijira 543 yace qala ibn al-qasim sami'tu malikan yaqulu ibn al-qasim yace naji malik yana cewa burujin mushayyada hiya qusurus sama wasu fadoji ne a sama yace ala tasma lahi subhanahu was sama'i zatil buruj Allah yace na rantsa da sama wacce take da wasu fadoji da aka gina a sama sannan Allah madaukakin sarki bayan ya ce was sama'i zatil buruj malamai suka ce al buruj nan manazilul shamsi wasu masaukai ne na rana wasu suka ce su al buruj hiya an idham wasu taurari ne waɗanda suke ainihin wato manya malamai suka ce wal Latifi, lati sama'i ithna ashara burudan inda al-arab akwai taurari wanda suke guda ɗaya ko biyu a wajen laraba wato wa inda jami'ul umam na farko suka ce akwai tauraro na Alhamalu, akwai addalu akwai as akwai al sannan akwai as akwai al-asadu akwai al-sumbulatu akwai almizanu akwai al'aqrabu akwai alqausu akway aljadu sannan akwai alhutu Allah ya ce wal qad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nadirina sannan yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira to ko a cikin sama kake irin wannan sama ka je ka boye saboda mutuwa ko to shi yasa ma malamai ke cewa ai inda zaka yi gidan sama dogo to ka rage wa mala'ikun aiki ne mai in sun duro da yanka ga mala'ika a doron kasa ya taho to wani asamin Allah ya turo shi kaga da kayi dogon gini don ka guje mata don ka ƙara yin sama tan ka ɗan rage musu aiki maimakon sai sun duro nan ƙasa daga can saman za su ɗauka kawai sai su koma wannan shi ne Allah ya ce wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik idan wani abu mai kyau ya same su sai su kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wa in tasibum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah in wani abu mai kyau ya same su sai su ce wannan daga wajen Allah ne amma wa in ya sayyi'atun yaqulu hadhihi min indi in wani abu ya same su mara kyau sai su ce wannan daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce musu kul kullun min indillahi da haka suka ce nan da Allah yake cewa wato ya ƙulu hadihi min indilla suna cewa wannan daga wajen Allah ne don haka hadihi ɗin min indillahi sai ka ƙaddara ya ƙulu hadihi huwa min indillahi suna faɗa to lallai wannan daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne don haka nan da ya ce kullum min indillahi sai ka ƙaddara kaddara kullun alhasanati wasayyi'ati min indillahi da kyakkyawan abu da mummunan abu dukkansu daga wajen Allah subhanahu wata'ala suke da haka sai Allah ya ce to fa mali haula ila qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa me yasa wayannan mutanen ba sa kusa su fahimci maganan Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa mu zamanto daga cikin wayanda za su dinga fahimtar maganan Allah aya ta gaba Allah ya ce ma asabaka min hasanatin ce ma a asabaka min hasanatin duk abin da ya same ka mai kyau to fa min Allah daga wajen Allah ne kuma asabaka abin da ya same ka min sayyi'atin wanda yake mummuna ne to fa min nafsika daga wajen ka ne wa arsalnaka lin-nasi rasulan mun aiko ka ga mutane ka zama dan sako ne wa kafa billahi shahida Allah madaukakin sarki ya isa kuma ya zama mai shaida to shi yasa malamai suke cewa idan ka kalli zahirin ayoyin nan to zaka iya fahimtar kaman akwai ta'arucin karo nan a baya Allah da ya ce kul kullum min indillahi ko da alhassanatu da asayyatu sannan sai ya zo nan sai ya ce ma a sabaka min hasanatin abinda ya same ka mai kyau to daga wajen Allah ne abinda ya same ka kuma mara kyau to daga ainihin wato wajen ka ne alamatul Qur'ani a cikin littafin Shiddatul Ihamul Ittirab an ayi an ayil kitab Aminu Shankiki yake cewa wannan ayar da Allah ya ce wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik yace la ta'aruda bainahu wa bain qawlihi ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah yace wal jawabu zahir wal jawabu zahir amsa akan ayoyin a bayyane yake yace wa huwa anna ma'ana qawlihi wa yantasibhum hasanatu idan abu mai kyau ya samu mutane ya same su shine matsarun akai ruwan sama hizbun da wadata da arziki da lafiya ya ƙulu sai su ce haza aka raman na bi wannan wannan abinda Allah ya karrama mu da shine ne mana karamci wa in tusibuhum sayyi'atun idan kuma abu mummuna ya same su shine jadbun shine aka samu fari wa qahatun wa faqrun wa amradun aka samu fari da rashin ruwa da rashin lafiya ya ƙulu sai su ce hadihi min indik mai suke nufi min indik suna nufin wannan aimin shu'umika ya muhammad wa shu'umin ma ji ita bihi wannan ka ne da shu'umcin abin da ka zo da shi shi yasa Allah sai ya ce ƙullahun kullu zalika min Allah idan ana cikin mai yanayi daga wannan yanayin zuwa wannan yanayin to dukka Allah subhanahu wataala shi yake kawo shi sai ya ce wa ma'alumin annallaha huwa ya ya'ti bil wa rizqi wa la'afiya. kowa ya san cewa Allah ne ke zuwa da arziki da lafiya shi yake kawo ruwan sama kamar yadda shi yake kawo fari da talauci da ainihin wato rashin lafiya da musibu to don haka da ya kawo wannan sai yake cewa wannan ayat da Allah madaukakin sarki ya ce ma a sabaka min hasanatin abinda duk ya same ka mai kyau to faminallahi daga wajen Allah ne saboda li'annahu huwal mutafaddil bi kulli ni'matin duk wata ni'ima da kaga an yi maka to Allah ne ya fifita ka wajen zabarka yayi maka wannan ni'imar wasu malamai suka ce abinda Allah yake nufi da ma asabaka min hasanatin abinda ya same ka mai kyau shine abinda kai na aikin da'a ga Allah to wannan Allah ne ya maka tawfiki daga daga wajen sa ne wa ma asabaka min sayyi'atin abin da ya same ka na as a shine al-ma'siya to wannan daga wajen ka ne ko ba haka bane in ka ka samu ka aikin da'a ga Allah wannan tawfiki ne daga wajen wa amma in kai sabo Allah ne ya saban ko kai kai saban eh in kuma ka zo ka dinga kafa hujja da kaddara in an yi abu ka ce Allah ne kaddara to duk da aka je lahira aka ce kai ma ka shiga wuta kaddara ce sai kai haƙuri ba shi kenan ba wannan shi ne na haka allah maɗaukakin sarki ya faɗa to a ƙarƙashin wancan ayoyin ne da suke cewa wannan shu'umci ne daga wajen annabi shine wato وما ما أصابك من سيئة من حسنة فمن الله asabaka min من wa min Nafsika? to wannan an shayi ba so dai ba ko mu da muka zo muna karantar da sunna da da matsala ta faru ba sai a ce ai saboda sunan da aka zo da ita bane. akwai wanda ya ce santara market ta kaduna ba za ta dinga ci da wuta ba wasu an cire sunan malam bubakar gumi wacin da aka sa kasuwar ta fara ci da wuta kuma ya rantsi da allah ba za ta bari ba sai an cire ko to wannan shine shu'umci allah ya ce fa idza humul hasanatu qalu lana hadi annabi musa ko idan abu mai kyau ya zo sai mutanen annan musa sai to wannan mu muka yi sababan zuwansa amma wa in tusibuhum ya yatayyaru bi Musa wa amma'ahu din abu mara ke yazo su sai su kambi sai su annabi Musa da mutanansa ne suka jinyi wannan Allah ya ce ala inna ma ta'iruhum lahi walakin aktharuhum la ya'lamun sannan haka Allah ya ce wa laqad na ila thamud akahum salihan ani ibudullaha fa idahum fariqani يقتسمون ta يا na لم ya بالسيئة قبل Hassana. laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun qalu na bi wa biman ma'aka haka za a ce Na aka ce wanda suke daga wajen annaba ne canfi suke yi a ce tun da ka zo ka fara karantar da addini aka shiga bala'i ainihin wato a nan ƙasar kamar yadda suka ce ƙalo Ina ta tsayyar na bi ka la'illam tantahu lanar jumannakum wale masakun na azabun arim قالوا طائركم معكم a in بل bal قوم مسرفون musrifuna sannan Allah madaukakin sarki ya fadi wannan magana to dan haka a karkashin wannan ne Abul Aliya yace wasayya shine albaliya qala ibn Qutayba to abinda a takaice wayannan fassarorin guda biyu idan kaga kai aikin a wannan tawfiki ne daga gurin Allah idan kuma kai aikin sabo aikin saban daga wajen wayanki ai ba za ka saba ma Allah ba kuma ka ce wannan falala ce daga wajen Allah ko za ka faɗa haka ba sabo ba a babin ladabi ga Allah duk abin da yake ba shi da ke ba a dingina ma Allah eh annabi ya faɗe cewa wal khairu bi yadika wash sharru laysa ilayka alheri a hannunka yake babu wani sharri a hannun wa Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya zo maganan qulillahumma malikal mulki tutul mulka man tasha'u وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من سيتي بيدك الخير الخير والشر أهنم واسكي أما تأدبا ما الله سيتي بيدك الخير alheri a hannunka yake annabi ibrahim ya kalli mutanensa ya ce masu fa'innahum aduwwul li illa rabbul alamin alladhi khalaqani wanda ya halice ni fa huwa ya wallazi yut'imuni sun mai hini sai ce wa'iza maritu idan na yi rashin lafiya wa yake sa rashin lafiya amma a babin ladabi ga Allah bai ce wa'iza amra da ni ba sai ce wa'iza maritu amma warkarwa da yake abu ne kyau ne sai ce mai bawa ya shi in Allah subhanahu wa ta'ala shi yake warkar da ni to sunna ta Allah a doron ƙasa cewa ma a sabaka min hasanatin in kaga abu mai kyau ya same ka daga gurin Allah ne amma in kuna cikin ni'ima ana zaune lafiya ko ka bala'i ya barko to mutane su binciki kawunan su ta ina bala'in ya zo shine famin nafsika to wannan daga wajenka ne shine wannan Allah ya tabbatar da wannan famin nafsika ai min ibalika wa min ibali amalika daga kanka ne daga kuma aikin da kai an iz la tusibu al-insanu sayyi'atan illa bima kasabat yadahu in kaga wani abu ya faru sayyi'a to dan adam shi yake sababin sayyi'at ta zo Allah ya tabbatar da wannan a cikin Qur'ani ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya abu an kasir abinda ko ga nan musiba ya afka muku to abinda hannunku ta janyo ne yana ma kawo da kai akan abubuwa da yawa ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahari sai ce bima kasabat aidin nasi banna ta bayyana a tudu da teku saboda abinda hannun mutane suke yi liyuzikahum ba'da Lazi, amilu allahun yarji'un kar mu manta sahabbai da aka samu matsala a hudu. cewa suka yi awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha tambaya suka yi kultum anna hada ta ina muka samu jarrabawa da muka zo muka kare a hudu? Allah sai ya ce musu qul huwa min indi matsalar daga gurin ku aka same ta tunda annabi ya dora wasu akan dutse yace kasa sako suka sako ba ita bace su danyo karewar yasa Allah yace matsalar daga wajen ku ne to dan haka zaka samu Allah yana cewa fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa isanan wa tawfiqa sannan Allah yace walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخدع ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم الله بي تبا تنجي النعمة دي أكم متاني حتى يغيروا ما بأنفسهم idan ni'ima daga gurin Allah ne ma asabaka min hasanatin fa min Allah in an samu tagayiri to yanzu in sayya ta daga wajen kanku aka samu wannan ainihin wato wannan ne wannan wannan matsalar sannan ya faɗa ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah sai ce inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru Allah ba zai taɓa canja mutane suna cikin ni'ima ba da sun ga an ci an shiga daga hali mai kyau an fada hali mara kyau to su bincika daga gurinsu aka samu matsala sai ya zama to ni'imar daga gurin Allah ne shiga cikin yanayi na ukuba su mutanen su suke janyo yanayi. wannan shine Allah madaukakin sarki ya sa mu dace saboda yanayi na lokaci da mun buga misali da ayoyi guda biyu a cikin Qur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa ga wata al'umma wacce take cikin yanayi mai amma lokacin da ta mutunce ma Allah subhanahu wata'ala sai Allah madaukakin sarki ya zo ya jarrabe ta da ainihin wato abubuwa marasa daɗi sakamakon butulce ma Allah subhanahu wata'ala da ainihin wato ta yi to don haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara kusakuranmu da haka da zaran musiba ta zo ya kamata mu fara bincike ta ina musibar ta zo ba mamaki mu muka yi ma Allah ba daidai ba ya jarrabe mu da wata musiba don mu koma mu gyara ba daidai din ba abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh